Assalamu alaikum masu barkan Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu. Mai suna Captain Abbas. Wanda marubuciya Salma MD ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da yi mai gabatar muku Maman Al'amin. A bayan mun tsaya ne a inda Daga nan haukar anti ya ƙaru, dadi ma ran shi ya ɓaci sosai, musamman yadda take haɗa ilahirin zuri'arsa ta zage su kaf. Abin na masa ciwo sosai amma sai ya lallashi zuciyarsa ya samu ya ɗan sassauto, domin ji yake a ranar kamar ya yi wa anti dukan tsiya amma ya san hakan ba zai taɓa kawo gyara ba. Zagi kuwa har sai da ya ji kamar ya toshe kunnuwansa. Munafukai ta kira su ya fi sawa kirga shi kuwa ya riga ya alwashin ganin faruwar wannan auren. Ya ce ko ma me zai faru sai dai ya faru amma shi kan bai ga me yana shi ɗaura wa Mahmud aure ba. Mahmud dama baya gida tun dawowar shi daga wurin Abbas bai fiye zama a gida ba. Wani lokaci a rana sau ɗaya Abba ke So ɗaya Abba ke ganin shi amma hakan ba damun sa yake ba tunda dai bai musa masa cewa baya so ba. to alhamdulillah zai sako ni idan ma fushi ya yi. Da abin antin ya yawa ne sai Abba ya yanke shawarar sanar da mahaifinta halin da ake ciki. Bai yi kasa a gwiwa bai shirya ya tafi Kano musamman ya je domin ya kai ƙararta a gurin mahaifinta Alhaji Muhammad. Abin da bai taɓa faruwa ba kenan tun farkon aurensu sai a wannan lokacin. Yanzu ma ya ga abin nata ya yawa ne shi yasa idan ko Don ko kunya ba ta ji ballantana tsoron Allah take furta maganganu marasa kan gado, ciki har da albashin kisa a kan wai in har suka yadda auren nan ya yiwu. Ran Alhaji Muhammad ba ƙaramin ɓaci ba ta ya ji abin da Abban ya gama zayyano masa. Tun ma kafin Abba ya bar wurin ya fara masifa yana nuna wa mahaifiyarta illar rashin hankali da kuma ɓata rayuwa da halayyar yaro. Tun bai je ko ina ba, ya ce wannan rashin hankali har ina, maimakon Abba da za a ba wa haƙuri, sai ya zamana shi ne ke ba wa alhaji haƙuri gashi girma ya kama shi yanzu sosai har ma baya fita harkar kasuwancinsa sai dai a jagorance shi maganar ma da ƙira ke fusgo yake yi tsabar ran shi da ya ɓaci da antin da ƙyar suka samu ya sako daga dokin fushin da ya hau mahaifiyar antara sai da hawayenta ya daga tsabar yadda ta ji hankalinta ya tashi domin faɗan alajin kakaf kanta ya tattara ya dawo a faɗarsa wai ai duk laifinta ne Ko da Alhajin ya sako sai ya bawa Abba hakuri sosai tare da ce mishi idan ya koma ya turo ta ta zo. Ya ce mata yana neman ta inda hali ma su dawo tare. Abba ya ce ba komai za a yi kamar yadda yake so. Alhaji Muhammad ya yi ya da Abba a kan ya ɗan kwanar musu biyu amma Abba ya ƙi amincewa. Ya ce yana so ne ya je ya ga ‘yan uwan mahaifinsu. Alhaji Muhammad da ya ji haka sai ya ba shi baki ya ce ai babu komai hakan ma ya yi. Ya ce dama ma yana so ya tambaye shi ko ya je shi ɗin ashe ma abin na cin ransa sai alhajin ya ƙara jin hankalin abba akan kyautata mu'amala da kuma riƙe zumunci ya ce zumunci ba abin yarwa ba ne a kula da shi sosai fatan alkhairi ya masa shi alhajin daga nan abba ma ya musu sallama ya fita a gidan yana mai ƙara yi wa alhaji godiya ta da musu alkhairi sannan ya tafiyar shi A waya ya sanar da anti saƙon mahaifin nata inda ya ƙara da faɗin nan da kwana biyu ta samu ta je domin ya ce kar ta ɓata lokaci. Ba ta yi magana ba illa wani dogon tsaki da ta ja sannan ta kashe wayar. Abba kuwa bai damu da yadda ta yi ba fiye da hakan ma ya san za ta aikata. Transfer kuɗi ya mata akawun ɗinta kafin ya maida wayar cikin aljihunsa, wanda ya san zai ishe ta duk wani shige da ficen tare ta je ta dawo. Ko da Abba ya isa gurin ‘yan uwan mahaifinsa sun yi farin ciki da zuwansa sosai, ɗaiɗaiku daga cikinsu ma sun rasu yayin da Wa'inda suke rayan ma duk ƙarfinsu ya kasa a yanzu. Wasun da suka rasu abu yana da labari wasu kuwa bai sani ba. Sam, dan ba wani communication sosai ne a tsakaninsu ba. Tausayinsu yake ji sosai duk dukkansu. Dukkinsu da suka yi a baya bai damu ba, ya san ko a daɗin ma ba laifinsu ba ne giyar talauci ce ta sa suka yadda su. Suka yada su a rayuwa. Sai ya haɗa a yi musu ta'aziyya gaba ɗaya kuma yi wa iyalansu kyaututtuka sosai. wanda za ta amfane su tare da waɗanda suka rage a rayan Daga yayu da ƙannan mahaifin nasu duka ya ɗaya musu alkhairi. Da ya sanar da su ma batun auren Mahmud ne ya tashi, sannan fa farin cikinsu sosai ya ƙara har ma ɗaya daga cikinsu suka dinga zubta waye suna masu neman yafiya daga gurin Abba akan abin da suka aikata musu a baya. Shi ma kusan kukan suka saka shi domin idan ya gansu a kowane lokaci tunowa yake yi da mahaifinsa. amma dole ya daure ya hana nashi kukan tasiri. Ya ta ba su baki yana nuna musu cewa ai tuntuni komi ya wuce, shi a gurinsa bai rike sa a zuciya ba, komai ya faru ai muƙaddari ne kuma rubutacce ne a wajen mahalicci. Kwanansa uku tare da dangin mahaifin nasu kafin anti ta iso wai a hakan ma sai da abba ya mata kare a kwana biyu mahaifinta ke neman ta. Amma duk da haka sai da ta ƙara akan yadda ya sanar da ita. Bai tafi a ranar ba sai washe gari sannan ya sallama da kowa ya kama hanya. Alhaji faɗa ya yi wa anti sosai har ma ya jaddada mata cewa matuƙar ta ce ba za ta kwantar da hankalinta ta zauna lafiya a gidan aurenta ba to kar ta yi tunanin tana da mahaifi a duniyan nan. Ya ce kuma da take wani borin hana auren ba ta tunanin cewa shi Mahmud ɗin da ita 'yar gidan Khadija sun fi kusa akan wata daban da take so ɗanta ya aura. Ya ce wata daban ɗin ma girman cikin garin Lagos Shi aure muƙaddari ne kuma lokaci ne, idan Allah ya riga ya tsara abu to babu wanda ya isa ya canza shi. Sannan ba a jayayya da ƙaddarar Ubangiji ko ma a yaya ta zo maka, you have to accept it. Kar ka bari shaiɗan ya galaba a kanka a kan abin da ba ita ke da ikon sawa ko hana yiwuwar shi ba. Ya ce da a so ran mutum ne da shi da kansa ba zai bata ta auri Yusuf a lokutan baya ba, saboda ya san halinsu da bambanci. Amma meye, Da yake Allah ya riga ya rubuta sai sun yi auren ya ce ba gashi ba, ni ban isa na hana ba kamar yadda ke ma kika yi kaɗan ki hana. Da haka tun wuri ki mai da hankalin ki san me kike ciki. Idan har kika kuskura na ƙara jin kin yi irin abu makamanciyar wanda na ji a yanzu, to wallahi Maryam ki sani za mu raba alaƙa da ke. Saboda ni kin ga ban aure da ke ga wannan bawan Allah dan ki ta ɗaga mishi hankali ba. ya ce wallahi da ya san abin da za ta aikata kenan ma da tun farko ba zai amince da batun auren ba amma ba komai wannan duk cikin kaddara ne kuma babu wanda ya isa ya guje wa tashi kaddarar matukar ta zo da nasiha ya kammala maganar tashi ga duk ga dukkaninsu tare da ƙara bawa abba hakuri ya ce ya ƙara akan wanda ya yi a baya Godiya bai yi masa daga nan suna yi da sallar azahar ya kama hanya ya koma Lagos. Anti kuwa kusan ta ɗaya a Kano bayan komawar Abba. Duk da ba wani daɗin zaman take ji ba amma wani lokacin ta ji cewa zama a gidan ya fi mata wai ko za ta yi. Ko za ta za ta ɗan huta da tashin hankali gashi tana ji tana gani abu na nema ya fi ƙarfinta. A banza kuma ta kasa ɗaukar mataki. Kuma a kowace wayewar gari sai mahaifin ta yi mata nasiha sosai cikin nutsuwa akan rayuwar duniya iya da ya san za ta fahimce shi. Ita kanta mahaifiyar ma yanzu ba kamar da ba da yake girma ya kama ta ita ma kuma sai ta yi sa'a ya zo mata da shirya. Wani lokaci takan ganci tamkar ta yi kuka don baƙin cikin halin da aka ce ‘yarta na yi domin ta san komai domin ta san komai aka ce Maryam ɗin ta yi laifinta ne, komai da aka ƙirga a wurinta ta koya. sai dai yanzu tana ji tamkar Maryam ɗin tafi ƙarfinta, ta ma kusan ninka mugun halin da ta koya a gurin mahaifiyarta ɗin. Ita ma sosai take zaune da antin duk da ma bata fiye saurara ta ba domin ba ƙaramin raina mahaifiyarta ta tantai ba. Gara ma shi Alhaji tana ɗan jin shakkar shi, hakan ya sa dole take zama ta saurare shi ko ba ta so, ko da ba za ta ɗauki abin da yake faɗa ɗin ba amma dai za ta zauna dolenta. Tsawon lokaci tana sauraron karatun nasa ba tare da ta ɗauki ko da abu guda daga ciki ba. Abin da ba su sani ba a yanzu ne, an ba ta da burin da ya wuce ta ji an ce babu wannan maganar auren. Tsana mafi girma take ji a zuciyarta game da auren. Tana jin ko da menene zai faru sai ta ga ta hana wannan auren faruwa. Duk da yawan nasiha da Alhaji Muhammad ke mata amma daidai da rana ɗaya tak sam ƙudurin anti bai canza ba daga cikin ƙudurorinta na baya sai ma abin da ya ƙaru domin Ƙarantar da Abban ya kawo bai gyara komai ba sai ma lalatawa da yi. Abu ɗaya yake cin zuciyar anta a koda yaushe in ta tuna shi kuma shi ne ya fi sa ta damuwa fiye ma da batun auren Mahmud ɗin. Haushin hakan kuma shi ke ƙara sa ta take jin haushin kowa don ta san batun aure mai sauƙi ne matuƙar ta samu ta ziyarci gidan ɗan oga wato boka. Ta san matuƙar ta samu ta haɗu da shi to ba ta da sauran damuwa. Amma problem ɗin ta yaya za ta haɗu da shi? Matsalar kaɗai da ke cinta kenan. Har a zuciyarta ita a ganinta maganar auren nan da suke ta wani ɓata bakinsa akwai, a rana ɗaya za ta iya warware shi kaf kuma ya ke Da a ce ta ɗau mataki to da dolen kowa ya haƙura da maganar auren. Amma kuma sai ta yi rashin sa'a ƙawarta Anti Jida ta ƙi sam ta taimaka mata a kan lamarin sai ma wasu banzayen sharuɗa da take faman gindayawa a kai kafin wai ta yi mata jagora zuwa wajen ɗan ogan. ita kuwa san ba za ta iya abin da cidan take kokarin ta ga ta aikata ba. A kullum tunaninta yadda za ta samu mafita ne amma ta rasa shi. Shi ɗin nan dai ta fi da da aikinsa sai dai ta rasa yadda za ta yi tunda ta ƙi kai ta. Tambaya kuwa babu irin wanda ba ta yi ba amma ta rasa wanda ya san shi ma balle ƙauyen da yake rayuwa. Idan ta matsa sai a kwatanta mata wani wuri daban da zumuɗin da take zuwa amma kamar haɗin baki kalamansu iri ɗaya ne. Akwai wani guri da suka je da wata ƙawar ta bokance musu ya wannan auren babu faci sai an yi. The same abin da wata matsafiya ta gaya musu da suka je da mahaifiyar Munira, har ma da ita kanta Munirar. Anti kamar za ta yi wa ta ji abin da suke ta faman sanar da su. In ta matsa wai ko za a samu wata hanya da za a warware magana takan ce, ita ko nawa ne she is ready to pay it, in dai auren zai faso. Akwai wani bakon da ya ce mata iya akwai dama za a iya warware maganar amma ba kuɗi za ta biya ba. Za ta tattaro ta dawo gurin na tsawon wata guda akwai aikin da za a yi. Sam sai ta ji zuciyarta bai yi na'am da wannan batun ba. Auren da ake ƙoƙarin yin sa da sati uku masu zuwa ta yaya ita kuma za a ce ta yi one month tare da su da yaushe kenan za a warware maganar bayan an ɗaura ko kuwa. Bata manta labarin da ci da kawarta ta bata ba na wani da ya taɓa yi mata aiki Ta ce satinta guda a gurin shi yana fama sex da ita ba ƙaƙƙautawa. Sai cewa yayi wai suna ɗibar abin da za su haɗa jininta ne da mijin nata a lokacin ita kuwa da yake ta bugu ta ga ta mallake shi sai bata damu ba. Ta daure ta ta jurewa alhalin da bokan ke bata. Ta ce har ta cika satin ana abu ɗaya. Ta ce da ta koma gida sai da ta yi jinya kusan na 11 days kafin nan ta warware. At last ma kuma bata ga komai ya canza ba babu wani abin da ya faru. sai da ta je gurin wani daban kafin nan ta yi sa'a aikinta ya ci. Ta ce ballantana ita ba ballantana ita ba mallakar ba mallaka ko jiyo da hankalin ba mallaka ko jiyo da hankalin wani take bukata ba a yanzu burinta ta warware maganar ne to dan me za ta tawo ta gurin boka a na tsawon wata guda yana nufin ita ma so yake yi mata irin na ƙawarta kenan Allah ya kiyaye ta ce a fili an gudu ba a tsira ba kenan Yin amincewa ta yi kawai ta yi tafiyarta, dama a gurin antiji take da hof ɗin samun ingantaccen wurin da ta san za a share mata hawaye domin ita ce ta san gurare da dama a cikin garin na Lagos. Amma kuma sharaɗin antijidan ta zo mata da shi sai ya girma tunaninta. Sam ba za ta iya aikata abin da ƙawarta take son ta aikata ba. How on earth a ce ta yi irin wannan abin? Ko ta koma gida, ci gaba ta da neman mafita amma ta rasa ta ina za ta fara kullum hankalinta a tashe yake. Gaba ɗayansu a gidan masu suka rasa gane kanta. Abba ko ko kallo ma bata ishe shi ba kamar yadda itan ma bai ishe ta kallo ba. Zaman gidan tamkar wasu abokan gaba aka aka tara a ciki. Haka suke yin shi kowa harkar da ke masa kawai yake yi. Andi ta yaba abin ne da zafi, ƙarfi da yaji take so ta ga ta hana abin da Allah bai haramta ba. Duk kuwa abin da take yi shige da fitanta da wasu abubuwan Abba kallonta kawai yake yi yana mamakin taurin kanta. Sai yanzu yake ƙara jaddadawa kansa rashin sa'ar matar da ya yi. Hakika shi kan bai sa'a ta wannan bangaren ba. Baya ga haka, bai san me zai ce ba. Alhaji Muhammad mutumin kirki ne da shi kanshi zai iya bada shaida akan haka sannan yana tabbacin Alhaji ya jawa Maryam kunni akan hakan a. Har ma ya haɗa da tabbatar mata da cewa matukar bata karɓi wannan auren ba to babu ita babu shi. Lokacin da Alhaji Muhammad ya wannan magana shi kanshi Abba bai ji daɗi ba domin ba zai so a ce iyalinsa ta samu matsala da mahaifinta ta dalilin shi ba. Ya so ya yi magana tun a wancan lokacin amma sai ya yi tunanin wai ko za ta yi wa kanta faɗa da wannan kalmar ta saduda ta bar wa Allah ikon shi amma sam saɓanin hakan ya gani wanda bai sani ba ma sai ya ce sai ya ce mata ƙaro ta wurin kanta ne haƙiƙa duk wanda ya yi nisa da wuya yake jin kira ko da mai kiran ya hau kan babban tsauni ne sai dai kawai Allah ya shirye mu gaba ɗaya ya sa mu gane gaskiya gaskiya ce kuma ya bamu ikon yin aiki da ita. Shi ma Abu babu abin da ya sa a gaba a yanzu illa ya ga an yi auren nan an gama shi lafiya ko hankalin kowa zai kwanta. Abba da kanshi ya sa Mahmud a gaba suka je gurin wata matar abokinsa suka yi maganar kayan lefe. A faɗarsa tunda mata suka san kan kayan mata ‘yan uwansu. transport kuɗi kawai ya yi mata masu yawan gaske ya ce ta haɗa masa lefe na gani na faɗa. Ya ce ba ya son algus ko kaɗan a ciki saboda yarinyar ma ‘yarsa ce, a haka kawai ma zai iya yi mata ballantana kuma a ce aure ne sanadi, kuma auren ɗan cikinsa ma za ta yi. To masu sauran ruwa nan za mu dakata, ku ci gaba da kasancewa tare da ni Mama Amin.